صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Litinin. Daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kukun san sai labarun duniya su biyo baya, sannan shirin labaran wasannin mako, sannan daga ƙarshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. Ko san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha uku ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku wanda ya daidai da biyu ga watan rajab na shekara dubu ɗaya da da da hudu arba'in hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau margai imam kumi ne fitar da fatawarsa ta hukuncin kisa a kan marubucin nan ɗan ƙasar india salman rashidi wanda ya yarda daga addinin musulunci kuma rubuta wani littafi mai suna ayon shaidan wanda a cikinsa yake tozarta abubuwa masu tsarki abin girmamawa ga musulmi waɗanda suka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma Qur'ani mai tsarki. Salman Rashidi ya samu taimako da kuma goyon baya kai tsaye daga kasashen yammacin duniya a kan rubuta littafin nasa kuma hakan yana daga cikin irin matakan da kasashen yammaci suke ɗauka domin daƙile tasirin addinin musulunci da yaduwarsa a cikin kasashen turai ƙungiyoyin addinin musulunci masu 'yanci a duniya sun goyi bayan fatawar marigayi imam khomeini da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan fabrairun shekarar ta 1883 richard wanga masanin adabi kuma murgushin waƙoƙi kasar ƙasar jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta 1813 mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana matashi yana matuƙar son waƙoƙi akan haka tun a shekarunsa na ƙuruciya yake rubuta waƙoƙi akan abubuwa na ɗabi'a da kuma yanayi waƙoƙinsa sun samu karbuwa a wajen al'ummomi na kasashen jamus inda yakan halarci taruka ya kuma gabatar da rubutattun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamuran siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a kasar jamus wanda hakan ya bakanta ran mahukuntan kasar sama ma dai yadda ya rika yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankulan mutane zuwa ga manufofin juyi da kuma sukar gwamnati tare da kare manufofin talakawa da zaburar da su akan su tashi su nemi haƙoƙinsu da aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa da suke da cikakken haƙƙi a cikin dukiya da albarkatun ƙasarsu bayan da aka murkushe masu ra'ayin sauyi a ƙasar ta jamus a cikin shekarun 1850 richard wanga ya gudu daga ƙasar jamus zuwa wasu ƙasashen turai kuma bai koma ƙasar jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku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 Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa nusuwanci da farko muhimman kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa kyakkyawar alakar da ke tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da jamhuriyar azerbaijan tana ci gaba da gudana majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da aniyarta ta bin diddigin halin da ake ciki a ƙasar libya falasinawa 71 ne suka samu raunuka a ɗauki daɗin da aka yi tsakanin su da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Tsohon ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa kyakkyawar alakar da ke tsakanin Iran da jamhuriyar Azerbaijan tana nan tana ci gaba da gudana a ganawarsa da manema labarai tsohon ministan harkokin wajen kasar Iran Manuchahar Muttaki ya yi nuni da cewa kasashen Iran da Azerbaijan suna ci gaba da gudanar da mu'amalar su cikin aminci musamman a bagagen dangantakar makwabtaka da juna da abota na tsawon tarihi tarihi addini da al'adu yana mai bayyana cewa harin da aka kai ofishin jakadancin azerbaijan da ke birnin tehran abu ne na matsalar wasu iyalai da bai shafi kyakkyawar alakar da ke tsakanin iran da azerbaijan ba don haka zai wahala a kunna wutar rikici tsakanin kasashen biyu duk kuwa da cewa amurka da haramtacciyar kasar isra'ila suna da kyakkyawar alaka da kasar ta azerbaijan Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da aniyarta ta bin diddigin halin da ake ciki a ƙasar Libya a yayin ganawarsa da jakadan ƙasar ta Libya a Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya jaddada aniyarsa na bin diddigin halin da ake ciki a ƙasar Libya da kuma yadda yake tattaunawa kai tsaye da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Libya Abdullah Batele da nufin ganin harkokin siyasar ƙasar suna tafiya. tafiya yadda ya kamata da kuma ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a ƙasar a nashi ɓangaren jakadan libya a majalisar ɗinkin duniya tahir al-sunni ya jaddada wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres buƙatar ganin ƙasashen duniya sun ƙara nuna goyon baya ga burin al'ummar libya don cimma nasarar gudanar da zaɓuka a ƙasar cikin gaggawa kamar yadda jakadan ƙasar ta libya ya jaddada muhimmancin baiwa al'ummar libya damar warware duk wata takaddamar da take damunsu ba tare da tsoma bakin kasashen waje ba saba'in da ɗaya ne suka samu raunuka a ɗauki daɗin da aka yi tsakaninsu da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Rahotanni sun bayyana cewa an samu ɓullar gumurzu tsakanin rundunar tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da 'yan gwagwarmayan Falasɗinawa a gaban jami'ar Kudus da ke garin Abu abudis a birnin na Kudus, inda saba'in da ɗaya suka samu raunuka a yammacin jiya Lahadi. kungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross ta yi kokarin kwashe falastinawa da suka samu raunuka inda ta tattara falasinawa saba'in da ɗaya a kofar jami'ar tana mai fayyace cewar falasinawa hudu an harbe su ne da harsashin roba yayin da hamsin da tara iskar gas mai guba ta jikata su gami da wasu sauran takwas da aka harbe su da wani sinadari mai kona jikin mutane tarzoma ta kunno kai ne a yayin da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila benjamin netanyahu ya shigo birnin kudus da nufin ganawa da majalisar ministocinsa kan harkar tsaro da nufin faɗaɗa yankunan da za a kai farmaki a yankin gabashin birnin inda ya ci karo da dandazon ɗaliban jami'a wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar siriya ya bayyana cewa an shirya ziyararsa zuwa ƙasar ta siriya kafin afkuwan girgizar ƙasa yana mai cewa za su ɗauki matakan da suka dace Pierre Pedersen ya bayyana cewa yana miƙa ta'aziyarsa ga al'ummar siriya tare da tabbatar da cewa ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya za su yi aiki tare da dukkanin cibiyoyinsu don ganin sun tallafa wa ayyukan agaji don isa ga duk wanda ke buƙatar taimako ya ƙara da cewa a halin yanzu haka suna ƙoƙarin harhaɗa dukkanin goyon baya da kuma kuɗaɗen da suka dace saboda yanzu lokaci ne na haɗa kai da haɗin gwiwa domin tallafa wa al'ummar siriya edison ya tabbatar da cewa suna ƙoƙarin haɗa taimako da ƙarin tallafi domin gudanar da ayyuka tsakanin dukkanin ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya saboda tallafawa a wannan ƙoƙarin kuma wannan shine saƙo mafi muhimmanci a yanzu da ya kamata a mai da hankali kansa ana ci gaba da gwabza kazamin fada a garuruwa da dama na donetsk da ke gabashin kasar ukraine tsakanin sojojin ukraine da na rasha babban kwamandan rundunar sojan kasar ukraine belari zalosny ya tabbatar da cewa sojojin kasar sa suna ci gaba da turjiya domin kare fagen daga a birnin donetsk ciki har da garin bakmut da aka yi wa ƙawanya zalosny ya ce rasha ta kai hare-hare kusan hamsin a rana a danesk ya kara da cewa sojojin ƙasarsa sun sake kwace wasu wuraren yankunan bolidar da marinka babban kwamandan rundunar sojin ƙasar ta ukraine ya jaddada wa general mike meli babban hafsan hafsoshin rundunar sojin amurka cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin fada kuma sojojin ƙasarsa suna ci gaba da ƙoƙarin kare kansu daga hare-haren ƙasar rasha yana mai jaddada cewa har yanzu yanzu sojojin ukraine ne suke rike da iko da garin bakhmut kuma suna kokarin kiyaye halin da ake ciki a fagen daga a kewayen birnin ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin labaran wasannin mako. labaran wasanni Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu wari assalamu alaikum mu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na labaran wasanni. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da shafi kashin nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu wari sun ce da mu ko ma za su ji shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. ci gaba da shirye-shiryen da ake yi na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta kasa shekaru ashirin kasar masa ta halasta sudan ta kudu da ci daya da babu a wasan sada zumunta da suka buga a birnin alkahira na kasar masar kasar masar da tana rukunin a ne ta da mozambique senegal da kuma nigeria za a fara gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka ta 'yan kasar shekaru 20 a ranar 19 ga watan fabrairu da muke ciki kuma a kammala a ranar 11 ga watan maris a filin wasa na kasa da ke birnin alkahira na kasar masar wasan farko za a buga za a kara ne tsakanin masar da mozambique sai kuma senegal da nigeria a jiya lahadi ne aka fara gasar kwallon kafa cin kofin confederation ta nahiyar afirka kungiyar kwallon kafa ta TP mozambique ita ce za ta fi daukar hankali a zagayen farko na wasan cin kofin Confederation din nahiyar Afirka wanda su uku tana ɗauke kofin a tarihin wannan gasa. Hukumar kwallon kafa ta ƙasar Ghana ta sanar da cewa an gano fitaccen ɗan wasan kwallon kafa nan na ƙasar ta Ghana Christiana Asu a raye bayan da ya makale da kashin barabuzan gine-gine sakamakon girgizar kasa ta faru a ƙasar turkiya da farko dai an sanar cewa ba a gano inda yake ba amma daga baya aka tabbatar da cewa an gan shi a raye sai da ya ji nuka an kwantar da shi a asibiti domin duba lafiyarsa akwai 'yan wasan kwallon kafa da dama 'yan kasashen waje da ba a gansu ba ana ta lalube inda suka makale a gine-gine da ya faɗa musu a lokacin girgizar ƙasar. kimanin mutane sama dubu shida ne suka rasa rayukansu sakamakon wani girgizar kasa da ta a ƙasar turkiya a makon jiya To yanzu kawar ramiya da zango a yankin Asiya inda zamu fara da kasar Iran. Tawagar kwallon hoki ta kasar Iran ta samu lambobin yabo na tagulla da aka bayan kara wata da kasar amurka kasar afirka ta kudu ita ce ta karɓi bakuncin gasar kwallon hoki ta cin kofin duniya inda kasar iran da amurka suka kai matakin karshe wato final kuma aka tashi wasan da suka buga na final din hudu da hudu amma da karshe aka buga wasan da kai sai mai tsaron gida inda kasar iran ta lallasa amurka da ci uku da biyu hukumar kula da wasannin na kasassu ta kasar iran ta sanar da mutuwar 'yan wasan kasar iran guda uku sakamakon kasar ta afku a kasar turkiya wanda abin ya da su sun haɗa da muhammad riza mir ahmadi sai kuma mahadi sa'id avi kuma hamid mitrodi wata dukkan su ƙasa ta bizne su a cikin burabuzai na gine-gine suka rufta a lokacin girgizar ƙasar bayan mu leƙa gasar firimiya ta ƙasar iran mako na ashirin domin jin irin wani da ake toyawa a yau litinin 13 ga watan fabrairu shekara ta 2023 za a buga wasanni kamar haka faikan za ta kai cire da istiklal sai kuma tarakto ta kara da aluminium arak ita kuma laban ta buga da gulgahar sirjan sai kuma police ta ke cire Raini da habadar misra sanjani za ta kara da fulad a gobe talata kuma a kara tsakanin misra sanjani da saji mazandaran sai kuma nafsu suleiman ta kara da sana'at nafti abadan sifahan kuma ta kara da zubahan yanzu da yasef fahan ita ce ta farko da maki 39 sai kuma face police a matsayin ta biyu da maki 39 sai kuma istiklal da maki 36 a matsayin ta uku. to yanzu kuma mu yada zango a nahiyar turai domin jin inda aka kwana watakila zuwa ƙarshen kakar wasa liverpool za ta iya sai da manyan 'yan wasan ta ciki kuwa dan wasan gabanta din nan na masar muhammad salah mai shekaru talatin da haihuwa wasu manyan jami'an chelsea za su yi murabus saboda son rattaba hannu kan sabuwar ya daukar dan wasan tsakiya na ingila mason mount mai shekara 22 a ranar asabar ta gabata ce real madrid ta lashe fifa cup world cup bayan doki al-hilal da ci biyar a morocco tono cross yana cikin 'yan wasan da suka buga mata wasa wanda ya dauke kofi na shida na zakaran nahiyoyin duniya wasu 'yan wasan real madrid suka ɗauki club world cup biyar a kungiyar sun haɗa da banzema nacho cavajal da kuma modric messi da banzema da mpepe su ne 'yan takarar gwanzon ɗan ƙwallon ƙafa na shekara ta 2022 fifa ta bayyana karin banzema da Lionel Messi da Kylian Pepe cikin 'yan takarar gwarzon dan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022. Za a da Benzema kan kwallo goma sha biyar da ya ci a Champions League da ta kai Real Madrid ta lashe kofi na goma sha uku a jimilla. haka kuma tsohon dan wasan tawagar faransa shine kan gaba a yawan zura kwallaye a raga a la liga shiko kuwa Mbappe wanda PSG ta lashe league na farko a bara ya ci kwallo 26 a wasanni 46 da ya yi a kungiyar ta Faransa. Har ila yau ya taka rawar gani a gasar kofin duniya a Qatar wato da lashe takalmin zinare da cin kwallo yayi guda uku a wasan karshe da Argentina ta lashe kofin a bugun fanarti wato bugun da kai sai mai tsaron gida. Messi kaftin na Argentina ya taka rawar gani a Paris Saint-Germain tun bayan da ya koma faransa da taka leda daga barcelona a shekara ta 2021 ya ba da gudunmuwa mai yawa a psg ta lashe league one a kakar farko da ya buga mata ta mola shi ne ya ja ragamar argentina ta lashe kofi shi aka baiwa fitaccen dan wasa a babbar gasar kwallon kafacin kofin duniya ta 2022 da aka gudanar za a karrama fitaccen dan wasan ta mola na duniya a bana kan rawar da ya taka tsakanin 8 ga watan Agusta ta 2021 zuwa 18 ga watan Disamba shekarar 2022 za a sanar da gwazon dan kwallon kafa na duniya na FIFA a bikin da za a gudanar a 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 da muke ciki. Idan muka leka bangaren La Liga kuwa za mu ga cewa vallecano sun tashi kunnen doki ɗaya ɗaya sai kuma Velta Vigo ta sha kashe a hannun Atletico Madrid da ci ɗaya da babu sai dai har yanzu Barcelona ya ce ke da maki 53 a saman tebur sai kuma Real Madrid da maki 44 ita kuwa Real Sociedad da maki 39 a Bundesliga na kasar Jamus kuwa Bayern Munich ta ce akan gaba da maki 43 a saman tebur a gasar Champions League kuwa a gobe Talata za a kara tsakanin AC Milan da Tottenham sai kuma PSG ta kara da Bayern Munich thomas ma saurare ƙarshen abin da za mu kamo kenan a shirin namu na labaran wasanni sai a tarbiye mu a wani mako domin jin mu dauke da wasu adan labaran a makafin nan a madadin wanda suka tallafa shi kammala nima dugun shirin da ke shaku zuma lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo to 1ng a huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a saurari assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saka saurari da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shi da shi ta mai muku kide-kide da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. تو نزدیکم و ازت دورم مثل یه سایه تشنه نورم منو این لحظه باید از تو سرشارم شقایقم کردی an gaishe ka Mustapha Hussein Abadi a cikin wannan waka da ka yara mana amma duk wanda suka tallafa shi da kammala nima da gun shirin nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba da bin shirye-shiryen ma shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya چراغ تو ای روح شجاعت نفس آزادی عزادار شهیدان حرم برخیز بزن دستی به شمشیر علم دل اسم بندگی بشکن به پا برخیز بزن دستی به شمشیر علم دل اسم بندگی بشکن به پا برخیز رو بلالا جاودان نقش هوای تو da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.